uwa musulmai wurin ah, yanzu ya za a yi a ce yanzu misali wanda bai ma karɓa kalmar shahara ba ya rinka jan sallah mutane eh a dan wajen sallah kuma za a ce to zo kai mana sallah mu gani eh. a ah, practical haka to idan kai aka ga kai daidai madalla in kuma yi daidai ba da gyara a gyara eh. ka ji asalin yadda muka fara to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a jama'a masu sauraro mu kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun amini akwai abin da aka turo mana da yake yawo ga mu musulmai da malluma inda ya kamata ku mai da hankalinku a kai sosai this time shine ba ma malluma kaɗai ba ba kowa ne a cikin eh, zamanin da yanzu zaka bar shi wai ka an ba maybe kun gamu masallaci kawai kana gani yana karanta Kur'ani da hadisi ka ce wai ya baka sallah ba yanzu akwai da yawa da suka shigo amma krista ne ba musulmai bane kuma suna ba da sallah a cikin masallatayya irin yaudaran da ake yi jama'a ku gani ga wannan shi yana ba da sallah da dadewa wai ga kan da ake bar suke yi kamar misali wanda zaka gan shi da rawanin nan duba ka gan shi gashi nan da rawani da komai kuma ya karanta maka ayan Kur'ani da hadisi wannan me ke gwadawa kai ya wani in ka gan shi don Allah ba za ka bari ya bi ka sallah ba ka bi sallah ba to ire-iren su yanzu an recruit sosai ga sunan a nan yanzu aka da bakin suna confess an recruit sosai aka nuna musu yanda za su ba da sallah amma daga baya in an ba da sallah sun kare she su kebe su samu su masu rauni a ciki she a kebe ana ba su wannan littafi na linjila da sauransu suna convince su amma dai ku ji ku fara jin wannan da na fara sawa amma ka duba shi wannan mai rawanin nan duba wannan shi mai rawanin nan salamar almasihu zuwa gari

bisharar almasiru bisharar farin ciki bisharar salama bisharar ceto ga dukkan duniya ga wanda ya yi na'am ga wanda ya karba wannan addini na christianity addinin salama addinin attaura addinin linjila addinin zabura addinin da muka gada shi sa ake ce da mu ahalul kitabi ya ahalul kitabi cewa ya ku alal kitabi zama kan komai ya kwace ku sai da taura da injila da zabura da kuma abinda ubangiji Allah ya sauke Allah ku gode maka mu alheri da kai mana muka zama masu bin maganar ka to ka duba wannan ya karanta maka Qur'ani ya kuma fassara maka shi daidai ya karanta maka Qur'ani ya kuma fassara maka shi daidai me ke gudawa wayannan mutane yau ka zo ka irin haka kuma ka duba kan da suke kaman kan da shi wannan bawa Allah ya fara ana koya musu farko ai sun san Qur'ani da komai shi ana koya musu yanda ake sallah wanda sallar shi ta yi daidai da komai a koya masa practice shi a sake su kaman shi wannan bawa Allah da muke magana dazu yanzu ya za a yi a ce yanzu misali wanda bai ma karɓi kalmar shahada ba ya rinka jan sallah mutane. Eh, a da wajen sallah ma za zo kai mana sallah practical haka idan kai aka ga kayi daidai madalla na ko ba kai daidai ba da gyara a gyara eh. ka ji asalin yadda muka fara to kuma tun lokacin sha'awar dai ba ta bar zuciya ta eh, yawa na bar makaranta da to shi wannan ya daɗe yana ba da sallah ya daɗe yana jan musulmi sallah yana ba da sallah amma kaga da Allah dai zo yi nashi shi da ya kamata ya canza wasu musulman ya sake musulman su komo a addinin krista she shi Allah ya cece shi shi ya dawo musulmi to amma ya dade da shekara da shekaru ya dade shekara da shekaru yana jan musulmi sallah ya karan ya iya Qur'ani sosai kuma ya fassara maka shi sosai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su sosai kuma ya fassara maka shi ne kuma yana ba da sallah akwai masallacin da aka duka shi na ba da sallah amma wannan lokacin duka shi bai shi ba shi a wannan lokacin shi ba musulmi bane a wannan lokacin shi ba musulmi bane shi yasa kamata musulmi a yi hatara sosai a iya kaga wani ya zo yana maka wani preaching yana yana yana gaya maka zance na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka imani ah malami ke magana annabi haka ah ko da kankan shi tun da farko da kankan shi ba musulmi bane ne da farko kan kansa ma ba musulmi bane shi yasa irin abin da zai saka cikin rudu kai ka zo kai ba ka ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ma san shi da gangan yake yi to ya san hanyar da yake saka ka ba kowane malami zaka gani kana samani a ah, wannan malami malami ne sosai a sun bugu a arewacin Najeriya sosai suna nan sosai da yawansu. su amma fa ba musulmai bane ba musulmai bane sam ka duba kuma wannan bayan shi duba kuci wannan filin da aka yi da shi wannan akwai kyautar littafi da suka ba kamar su mu ga wannan littafi ga littafi da suke bayarwa ka gani ka sama in ka gani sun yi shi kamar bugun Kur'ani in ka gani za ka sammani Kur'ani za ka sammani Kur'ani ne aka doki aka ba amma ba Kur'ani ba ne sun yi masa kada ka ji kenan ya sunan littafin abin da yake rubuta a taura da dabura da linjila ma'ana littafi ne suka yoshe na bible wanda ya kunshi a taura zabura linjila kuma aka yi shi bugun hannu kamar da yadda alkur'ani yake a bugun hannu kuma idan muka duba za mu ga cewa littafi ne da aka yi shi da ajami bugu na hannu wanda aka ɗauki yanayi na bugu na alkur'ani bugun hannu don dai ya zama cewa mutanenmu na karkara da alarammomi an ja hankalinsu da wannan ma'ana an ba su shi an kuma ja hankalinsu an rude su da zuwa ga addini na kirista kamar da muke gani wannan littafi ne na farko na bible wanda ga shi kai tsaye da a jama'ar rubuta littafin farawa wato genesis kenan sai kuma surorin suka biyo baya kamar yadda muke gani an yi masa tsari da salo irin na alkur'ani don dai ya zama cewa an ja hankali musamman na waɗanda suke alaran